This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na rana yau Litinin uku ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗina sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa Kasar Philippines za ta halarci wani taron samar da zaman lafiya da Switzerland za ta ɗauki nauyinsa a wannan watan. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma kamar yadda mai yiwuwa aka ji a kanin labaran za a ji halin da ake ciki a fadin Najeriya biyo bayan yajin aikin da kungiyar kwadago ta NLC ta shiga wanda ya shafi al'amura da dama. To Aisha kungiyoyin kwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati lamarin ya To sai bana afuwa idan har yanzu dai a kan yajin aikin za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya a game da wannan yajin aikin da aka kaddamar wanda ya shafi dukkanin sassan al'amura a kasar. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril zai gabatar. Yau shirin namu na dare zai za mu buɗe muku waya ne ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a game da yajin aikin da kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta shiga. amma kafin mu gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko. Ofisoshin gwamnati da bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki sun kasance a To sai a yi mana aikin yi mana afuwa muna ɗan fuskantar tangarɗar na'ura amma za mu kawo muku labarai To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati. Lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama sannan an kashe babban na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasar bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi ƙarancin albashi. Matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a ƙasar wadda ta yawan al'umma a Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya na NLC da TUC sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati ta ƙi ƙara mafi ƙarancin albashi da ya zarta naira dubu sittin a kowane wata a cewar kafafen yada labaran ƙasar. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗina sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane sha ɗaya a Gaza, yayin da Amurka ke ƙoƙarin gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta ƙunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. rundunar sojojin isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da hamsin a zirin gaza yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar gaza da kuma kudancin birnin rafa rundunar tsaron isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi an bayyana cewa an kashe shi a harin da hamas ta kai a isra'ila a watan oktoban bara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da isra'ila akan shirin samar da zaman lafiya da jami'an isra'ilar a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar da yammacin jiya lahadi Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasar Philippines za ta halarci wani taron samar da zaman lafiya da Switzerland za ta ɗauki nauyinsa a wannan watan kuma ya gode wa philippines saboda ba shi goyon baya bayan da shugaban philippines ferdinand marcos jr ya karbi bakuncin zelensky don tattaunawa a fadarsa zelensky ya faɗa a shafin x cewa ukraine na shirin bude ofishin jakadancinta ofishin jakadancinta a birnin manila a wannan shekarar Ina godiya ga Philippines saboda goyon bayan mutunci da 'yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa da kuma yadda ta fito ƙarara ta bayyana matsayinta a kan mamayar da Rasha ta yi wa mu da kuma goyon bayan muhimman ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar Zelensky. To nan zuwa wani ɗan lokaci Maryam za ta karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya inda kamfanonin rarraba lantarki goma sha ɗaya a ƙasar da suka rufe ayyukansu yayin da bankuna da tashoshin jiragen sama suka kasance a garkame musamman a biranen Abuja da Legas da Kano da Kaduna da sauran manyan biranen Najeriya. Sanadiyar yajin aikin da ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar wato NLC da TUC suka kira. A wani ɓangaren kuma za a ji inda aka kwana a takaddamar masarautar Kano Mahmud Kwari gare ka. Ofisoshin gwamnati da bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki sun kasance a rufe a kusan dukkanin biranen Najeriya yayin da fasinjoji a tasoshin jiragen sama na Legas da Kano da Abuja da Fatakwal da Kaduna suka yi cirko-cirko saboda rashin tashin jirage. Yajin yajin aiki ya yi tasiri mana akwai abokai na ma da ke Kano sun kasa dawowa saboda babu jirgin da zai ɗauko su har wanda ma ya dawo jiya ya ce a ah, ya yi sa'a yanzu ga mutane can stranded a Kano filin jirgin saman Kano kaga ya yi tasiri kenan sosai kuwa. Muhammad Kabir kenan wani ma'aikaci wanda ofishinsa ke dab da tashar jiragen sama ta Lagos. Kazalika zirga-zirgar ababen hawa ta yi karanci a tsakanin jihohin Najeriya saboda rashin fasinjoji a galibin tasoshin mota yayin da yajin aikin 'yan kwadagon ya tilasta hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya dakatar da safarar fasinjoji a jirgin ƙasa a tsakanin Kaduna zuwa Abuja. yanzu haka dai kamfanin tcn da ke samar da lantarki ga kamfanin rarraba lantarki guda goma sha ɗaya na najeriya ya gaza yin hakan a yau litinin saboda wannan yajin aiki na kungiyoyin kwadago na najeriya kamar yadda kakakin kamfanin na tcn mrs indide mba ta faɗa a cikin wata sanarwa da yake an buɗe kasuwanni a birnin kano birni mafi girma wajen hada-hadar kasuwanci a arewacin najeriya amma masu ababen hawa na haya a cikin birnin na kokawa game da rashin fasinjoji na tashi saboda mutum asuwa na fito aiki sau na fito sai da garin ya waye wajen bakwai takwas sai na ga abin da ya gaba ɗaya sai a hankali sai ake cewa ai yajin aiki ake da in aka ce ma ana yajin aiki tafi kowa komai tsayawa ke, ka sani so kira ga gwamnati gaskiya kamata a duba da mai kuma gaba ɗaya saboda in aka ce yajin aiki abin yana shafar kowa ne kowace sana'a kake abin sai ya taɓa ka kasin da gaskiya sai a hankali kana ga kowa sai yawo yake da aliyu so mafi akasari mutum ɗaya ne mutum biyu aka zaga ana yawo da su ba mutane sosai gaskiya sa yawon da muke ta gaggara a cikin ba jama'a sosai sai dai makarantu masu zaman kansu sun ci gaba da ba da darussa ga ɗalibai saboda tsame kansu daga yajin aikin na yau kamar yadda ɗaliban da ke kammala karatun sakandare ke ci gaba da rubuta jarabawarsu a makarantun gwamnati wadda hukumar waec ta afirka ta yamma ke tsarawa a duk shekara amma duk da haka sakataren reshen jihar kano na kungiyar nlc kwamar gaddafi mustapha ya ce sun fara yajin aikin da kafar dama ashe mun fito kwanmu da kwankwatar mu mun kuma rufe duk wani wuri da ya kamata mu rufe domin mu tabbatar da cewa ma'aikata sun yi biyayya ga wannan yajin aiki kuma alhamdulillah ma'aikata suna ba da haɗin kan da ya kamata kuma yadda ka gani ga wuri a rufe mu ba su fito ba a hannu guda kuma yajin aikin 'yan kwadagon na najeriya ya sababa rashin zaman kotun tarayya da ke kano domin sauraron kara akan takaddamar sarauta ta kano kimanin makonni biyu da suka gabata ne dai kotun ta ba da umarnin hana gwamnatin kano da sauran masu ruwa da tsaki yin aiki da sabuwar dokar da majalisar dokokin jihar ta yi wadda ta rushe masarautu huda hudu da kuma sauke sarakuna guda biyar na jihar kano har sai ta saurari karar a yau litinin uku ga wannan wata na yuni mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ta gaida na kwari da wannan rahoton Muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye ga kashi biyu na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi shugaba Cyril Ramaphosa ya yi kira ga jam'iyyun siyasar Afirka ta kudu da su kawar da bambance-bambancen da ke tsakaninsa su haɗa kai don kafa gwamnatin haɗin gwiwa. shugaban ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi kai tsaye bayan da aka sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe wanda ya tabbatar da cewa babu wata jam'iyya da ta samu rinjaye a zaben da aka gudanar a makon jiya ana sa ran fara tattaunawar kafa haɗaka da ba a taɓa ganin irin ta ba don neman mafita a ƙasar mai ƙarfin tattalin arziki a afirka jam'iyyar ramaphosa ta african national congress wato anc ta rasa rinjaye a majalisar dokokin kasar bayan shekaru talatin bayan da aka kirga fiye da kashi 99 na kuri'un da aka kada a ranar asabar kuma sakamakon ya nuna bata iya zarta kashi 50 cikin 100 ba jam'iyyar anc ta samu kuri'u kashi 40 cikin 100 bisa ga sakamakon karshe da aka fadda na zaben da aka yi a makon jiya wannan shine kaso mafi yawa da aka samu idan ba a samu jam'iyyar da ta yi ranjayi ba akwai bukatar a amince da kafa haɗaka da wata jam'iyyar ko jam'iyyu a karan farko don yin mulki don kuma sake zaben ramaphosa a karo na biyu. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yanzu kuma bayan sai rahotonmu na biyu bayan ayyana shiga yajin aiki da kungiyar kwadugo ta yi a najeriya wanda hakan ya yi sanadiyar tsayawar al'amura a kasar 'yan kasar na bayyana yadda suka irin halin da suka shiga a game da yajin aikin kuma da yadda ya shafi rayuwarsu da yau da kullum rukayya basha gare ke. Sa'o'i kaɗan da bayyana shiga yajin aiki da ƙungiyar kwadago ta a Najeriya, wanda kuma hakan ya yi sanadiyar tsayawar al'amura a cikin ƙasar. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda yajin aikin ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Suna na Munir M. Shehu, ni ne Disabled Traders Association Chairman. Ina magana ne da muryar duk wani disabled ɗan kasuwa na garin Abuja da ma ƙasar nan baki ɗaya. har ga allah wannan yajin aikin ya matuƙar shafan mu don har kusan mun rasa yadda za mu wanda ni ina kallo kafin wannan kungiya ta lebo ta yi tunanin fara yin wannan yajin aikin ya kamata ta dinga tunani da mutane irin mu marasa ƙarfi yanzu a karkashi na akwai mutanen da sai sun fito sun nema za su ci ba mutane gari ya yi dry ta ina in sun fito za su samu abin da za su ci Suna na Shamsiya. To yajin aiki gashi nan ya same ni saboda muna yin shinkafa tana da sauki haka garau-garau ma'aikata ke zuwa su ci to gashi sun bani da ita ba su zo sun saya ba. Suna Muhammad Abdullahi ba dole shafe ni ba. Mm. Ina da karamin sana'a sai na fita nake dan samu abin da zan yi na dan je ma mai pos ma zan dan cire ɗari biyar ko dubu ba dukkan su ma duk sun watse gari ba kasuwa banki sun kulle gashi yajin aiki ya shafi ko ina mu kanmu muna cikin ha'antin ha'ula'i saboda haka kiran da muke yi ga gwamnati do Allah do annabi da su kungiyar kwadugo a fito a haɗa kai a yi a tsama masalaha a cikin wannan tafiyan. a sunana ya'u muhammad eh a matsayina na mai sanar hannu wannan yajin aiki ya shafe ni saboda duk ma'aikatan gwamnati ba su fito ba kuma muna dan samun aiki wanda za mu dan ci abinci mu ci da iyalin mu to amma duba da wannan yajin aiki ga shi nan har yanzu dai a zaune muke gari duk ba harkokin kasuwa wallahi ya shafe ni daga abin sayarwa nan bai kare ba dan na ce fa ne kuma bai kare ba yanzu ma ga nan ina son in yi na yamma ba ba sanar da za a yi shi na yamma mallam Iliya Gusau to ni mai yin drop ne mai tasi a Abuja gashi na taho sai yawo nake unguwa unguwa da mun hon hon za ga mutane ba kowa sai kona mai na kawai nake ga mai da shegen tsada inda wannan yajin aiki shahina kenan yanzu na gaji maganin ga a nan zaune inuwa ina hutawa ba fasinja suna na jafar adam a ni dole yajin aikin da mu muna sa a yi wannan abin na din saboda a samu a sasanta saboda mu inda muke aiki ya shafi harka wannan kudin wuta nan da aka kara an kara kudin wuta kuma ba kara mana kudin albashi ba so it's either a kara minimum wage ina kowa ya samu ya balansin ko kuma a rage kudin wuta yadda ma dai ya kamata a yi dai. Yanzu dai 'yan kasar na hankorin ganin yadda bangarorin biyu za su samu bakin zaren. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. Ta gaida Rukayya da wannan rahoto. Kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 15 na rana ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar adam can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji kokarin da manyan makarantu a Najeriya ke yi na tabbatar da tsaro a makarantunsu. Muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity din nan har mu cikin zamfara da kuma jami'anmu. Haka kuma za ku ji matsalolin da jami'o'i masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya da kuma fatan su na samun tallafi daga gwamnatin tarayya. To za mu zo mu duba mu ga duka report da aka bayar da kuma da kuma mu ga me za a yi na gyara me aka riga aka yi na gyara tukuna su shugabannin makaranti ya zauna ya zauna a makon da ya gabata ne dai aka yi bikin yaye dalibai na biyu na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin gusau a jihar zamfara a bana dai jami'ar ta yi amfani da hurumin lakcar ta ne na jan hankalin mahukunta su himmatu wajen dakile ayyukan ta'addanci don ci gaban ilimi da harkokin rayuwa a najeriya Profesa Ahmed Mu'azu shine mataimakin shugaban jami'ar ta gwamnatin tarayya da ke Gusau kuma a hirarsu da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi masa ƙarin haske kamar haka. Wannan lacca da muka gabatar mun gabatar da ita ne saboda a kowane lokaci ana yin lacca idan za a yi convocation to ana zaɓo topic wanda yake na yanayin da ake ciki ko kuma muhimmancin wani abu sai a ba wanda ya cancanta ya zo ya ba da kasida kan wannan abun ga muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity dinnan zaman lafiya ya dai tura a gehen mu na arewa gaba daya da ma najeriya baki daya har mu cikin zamfara da kuma jami'an mu sai muka ce to in insecurity shi za mu yi magana ne mun ka nemo cewa a'a ai ga stakeholders ɗin da ya kamata cikinsu ya kamata don mu ƙara haɗa kansu ya kasance sun haɗu sun samu mu al'umma mahita to bari mu nemo mun ka duba mun ka ga ai gwamnan katsina shi ya dace kuma ga shugaba kuma ga shi basarake saboda haka mun ga cewa shi ya dace ya zo muna wannan lakcan so da ya kasance mutane su saurara kuma ina ne mafita ina ya kamata a yi don al'umma ta fahimta don wani bi mutane su gane halin da muke ciki so da ya kasance in ma taimaka muna za a a taimaka muna ko kuma a gane cewa ga inda ya kamata a mai da gaba don ya kasance mun samu ƙarshen wannan al'amari. Gwamnan jihar Katsina Malam Dukkuraɗa wanda kuma shine shugaban kungiyoyin gwamnonin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya ya tabo al'amura da dama a cikin laccar da ya gabatar kan wannan maudu'i wanda sun ka hada hadda cin hanci da rashawa a matsayin wasu hanyoyin da suke assasa wannan al'amari da ake ta fama da shi yake ci yake cin cewa. To alhamdulillah uh, ya kamata a ɗauki mataki kyakkyawa wajen ganin cewa bodojinmu an kuryaye su an tsare su an tabbatar da cewa abubuwa marasa kyau da kwayoyi da kuma wa'annan makamai ba su shigo mana ba. Na biyu kuma kamar yadda na faɗa a lokacin da na yi lacca na gaya muku cewa corruption yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana matsala a ƙasar nan. don haka tsohon shugaban kasar nan ya faɗa lokaci da yawa cewa in ba mu kashe corruption ba to corruption zai kashe mu to corruption ya ɗauko hanyar kashe mu wannan insecurity din da abubuwan da muke gani sai mun kyautata shugabanci mun yi adalci mun tsare kudaden al'umma mun tabbatar da cewa ana yin gaskiya da rikon amana shi zai ƙara ma talaka kauna na gwamnatoci kuma su tabbatar da cewa ba a tare aka zama ɗaya ba a akwai canji kuma insha Allah muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hidima. Malam duk raɗa gwamnan jihar Katsina kenan. Shin kowane hali ɗaliban wannan jami'a suke ciki a halin yanzu ganin cewa a baya sun yi fama da 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane akalla zai kai wajen kusan so uku ko so hudu. Ga abin da wasu daga cikin ɗaliban suka yi mana bayani. To gaskiya muna rayuwa a cikin tsoro ko da yaushe. Gaskiya an samu sauƙi. An samu sauƙi sosai saɓanin da da kusan kullum muna zaune sai dai mu ji harbin bindiga mu tashi mu rufe ɗakuna. Amma gaskiya yanzu tun da muka dawo daga bayan sallan nan an samu sauƙi sosai. muna kira ga hukuma da gwamnati muna godiya a gare su da saukin da muka samu sannan kuma muna kira a ƙara kawo mana matakan tsaro. abubakar abdulkadir wanda da wato muna karatu cikin ɗarɗar duk da allah ya ce mu an kawo mana securities a nan inda muke zaune so insha allahu fargaba ta rage mana muna karatu cikin kwanciyar hankali a yanzu sunana muhammad mustapha malumfashi ɗalibi ne insha Allah aji na biyu ina karantar BSc Economics eh, gaskiya ina jin ba daɗi saboda wani lokacin hankalinmu ba a kwance ba muna so mu shigo cikin makaranta mai karatu da irin dai sauran ishu din zamu ji an ɗauke yan uwanmu da sauransu eh gaskiya alhamdulillah yanzu mun ga an kawo jami'an tsaro kuma ana kulawa da mu yanda ya dace amma muna roƙon gwamnati da ta ƙara dagewa sunana umar aliyu na karanta bsc physics gaskiya muna jin ba daɗi saboda yanayin ko karatu ma in babu tsaro karatun ma ba zai taɓa yi wa mana mu a cikin makaranta ba a gidajen mu ma muna zaune a hankali ba kwance ba muna kira ga hukumar ce da su taimaka mana dai a dai ƙara duba lamarin na dai ana ya bakin kokari mu mun sani babu shakka wajibi ne a samo dawwamamman harka ta tsaron rayuka da lafiya al'ummar kasa baki ɗaya ta yadda za a samu ci gaban ilimi da kuma sauran fannonin rayuwa. To daga Gusau sai kuma jihar Gombe inda wakilinmu Abdulha Muhammad ya tattauna da mamallakin wata jami'a mai zaman kanta game da rawar da ɗalibai ke taka wajen cin jarabawar jam da ya gabata daga bakin wanda ya mallaki wannan jami'a Dr. Sani Jauro. Muna yi wa Allah godiya ya kawo wannan nasara na samun irin wannan nasara. Duk da cewa wannan su ne set na tara da muka fitar kuma duka set takwas na bayan nan dukkan sun ci jarabawa su babu ko ɗaya wanda bai tafi jami'a ba amma bana cin jarabawan ya fi duka shekaru takwas na baya nan da aka yi to shi yasa wannan ya zama ya fi fice ya fi kai mu irin matsayin da muke mahanga da muke so ita makarantar nan ta kai kuma mun kama hanya ba nan ne za mu tsaya ba za mu ci gaba bana kashi tamanin bisa ɗari na yaran da suka rubuta jam. To sai dai kuma saboda ƙorayen lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai yi daga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilan namu daga zamfara sanin sha'ibu malumfashi da kuma abdulwahab muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin juli leonard gresham naku baban gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi A gaida baban gida, kafin mu ci gaba ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta imel. saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Malam Umaru Kambaya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri suka ce, Salam voa Hausa. shiga yajin aiki da shugabannin kungiyar kwadago suka yi a yau a gaskiya ba a so abin ya kai ga haka ba saboda karshen ta dai talakawa ne za su ɗanɗana kudarsu allah ya dai ya kyauta sai kuma sakon aminu kano mai da karamar hukumar garko ya ce fatan alkhairi gare ku muryar amurka muna kira ga 'yan kasuwa masu tauye mudu da su ji tsoron allah su dinka cika mudu saboda tsadar abinci ya yi yawa amma sai an yi maka gwajin abinci ka je ka ga bai cika ba sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaram da iso makeri madattai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama ya ce salam voa hausa muna kira ga gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar niger da cewa ya kamata ta gaggauta daukan matakan shawo kan matsalar tsadar kayan abinci da ke ci gaba da ciwo al'umma musamman talakawa tuwo a kwarya daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo ma mu na afirka da ma duniya baki ɗaya ƙarshen dukkanin matsalolin da ake da ke addabar mu sako na gaba ya fito daga haruna muhammad katsina ya ce ciwo ma najeriya bashin tiriliyan ashirin da shugaba bola tinubu ya yi a cikin shekara daya akan mulki hakan ba abin mamaki ba ne domin harbi ga ɗan jaki gado ne ya gada ne daga buhari kuma dama ya ce zai ɗora daga inda buharin ya tsaya Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ya ce, Salam VOA Hausa, hakika muna buƙatar ganin sauyi akan yadda ake tafiyar da salon mulkin ƙasarmu Najeriya, kasancewar yanzu kimanin shekaru 25 da kafuwar demokuraɗiyya da kuma cika shekara ɗaya dindindin da ɗarewar wannan sabuwar gwamnatin ta APC kan karagar mulki. To amma har yanzu shiru kake ji tamkar an aiki bawa garinsu domin kuwa babu wani bambancin demokuraɗiyyar Najeriya da mulki mulkin mallaka saboda haka muke fatan wannan gwamnatin za ta kara azama domin wanke wannan bakin fantin da ke bibiyar kasar shekaru aru-aru sako daga sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sauwaka. wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin an rafa makarantu da ofisoshin gwamnati lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasar bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ta kasa cimma matsaya a kan sabon mafi karancin albashi matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun zaman kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya na NLC da TUC sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati ta ƙi ƙara mafi ƙarancin albashi da zai zarta naira dubu sittin a kowane wata a cewar kafafen yada labaran ƙasar. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a Gaza, yayin da Amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. rundunar sojan isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da hamsin a zirin gaza yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar gaza da kuma a kudancin birnin rafa rundunar tsaron isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi an bayyana cewa an kashe shi a harin da hamas ta kai wa isra'ila a watan oktoban bara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da isra'ila a kan shirin samar da zaman lafiya da jami'an isra'ila a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar da yammacin jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau litinin cewa kasar philippines za ta halarci wani taron samar da zaman lafiya da switzerland za ta ɗauki nauyinsa a wannan watan kuma ya gode wa philippines saboda ba shi goyon baya bayan da shugaban philippines ferdinand marcus jr ya karbi bakuncin zelensky don tattaunawa a fadarsa zelensky ya faɗa a shafin x cewa ukraine na shirin buɗe ofishin jakadanci a birnin manila a wannan shekarar to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkare shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan mai duka ya amince za mu sake dawa da shirin mu na dare kuma na karshe a wunin yau kamar yadda muka saba za mu ba ku dama ku buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a game da mu na yau wanda ya kasance menene ra'ayinku game da yajin aikin da kungiyar kwadago ta kaddamar a najeriya a yau lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku shine ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada ku manta sai kun danna alamar plus kafin ku jero lambobin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu a sakwato muhammad nasir wanda allah yi wa mahaifin shi muhammad bello abbas rasuwa jiya a sakwato Allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta mishi zunuban shi idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai sai Julie Ladis Gresham da ta bada umarni. Ma injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Amma a dakaci shirin yau da gobe kada a yi nisa. Salam.